za a ci gaba da gudanar da karatu da al'amuran yau da kullum a makarantar da aka aika da bora lahira daga ƙarshe dai gwamnatin jihar sokoto ƙarƙashin jagorancin gwamna aminu ziri tambuwal ta fara shirye-shiryen buɗe makarantar kwalejin ilimi ta shehu shagari da ke jihar domin a ɗora daga inda aka tsaya wato a ci gaba da gudanar da karatu da al'amuran yau da kullum kamar yadda aka saba. kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa domin ya binciko ainihin tashin hankalin da ya faru a ranar 12 ga watan Mayu na shekarar 2022 a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari. Kwamitin ya gama aikinsa kuma ya mika rahoton ga gwamna Aminu Waziri Tambuwal. Tambuwal bayan karɓar rahoton ya bayyana kiraye-kirayen da masu ruwa da tsaki ke yi na buɗe kwalejin. A cewarsa gwamnatinsa za ta duba yiwuwar yin hakan nan kusa ba tare da ɓata wani lokaci ba. Shafin jaridar The Nation ya tattaro cewa gwamnan ya umarci hukumar makarantar ta kira taro na musamman wanda zai mai da hankali kan shirye-shiryen yadda za a ci gaba da karatu. da yake wa mutane cewa gwamnatinsa za ta aiwatar da shawarwarin kwamitin. Gwamnatin Bol ya ce yin hakan zai kare faruwar makamancin abin da ya faru a baya, ba ma iya kulejin kaɗai ba har da sauran makarantu. A wata sanarwa da mai taimaka masa ta fannin yada labarai Muhammad Bello ya fitar, ta roƙi gwamnatin tarayya da ƙungiyar malaman jami'o'i su zubar da wuƙaƙen su, su cimma matsayar da za ta kawo ƙarshen yajin aikin jami'o'in a Najeriya. mahaifiyar Deborah dai mai suna Alheri Samuel ta ce ta samu labarin kashe 'yar tata daga bakin ƙawayenta da suke makaranta tare. alheri babar Debora ta bayyana cewa har abada ba za ta taɓa mantawa da wannan rana da aka kashe 'yar tata ba. Ranar da abin ya faru, gaske na ji kamar masi aka soka min a zuciya ni ce a'a. sai suka ce sun ce sai sun kashe dubura sai gashi nan sai yarinya ɗaya ta kira ni sai ni ji suna ta faman kuka a can sai ni ce yaya mutane ma lokacin suna ta faman zuwa gidanmu don da a kira wayan ga a kira wayan ga ga sunan suna ta zuwa gidanmu sai ni yarinya din sai ni ce yaya ta ce sun kashe dubura fa